a halin da ake ciki dai labari mai armashi wanda kuma zai kara inganta mu'amala tsakanin kasashen na kungiyar ecowas shine matsayin da shugabannin kungiyar nan suka cimma na cewa za a rage ko janye haraji daban-daban da aka kakabawa kasashe dangane da tafiye-tafiye na jiragen sama ko kuma shigar da kayayyaki tsakanin kasa da kasa domin ana ganin harajin ya yi tsanani fiye da yadda ake samun shi a waɗansu kasashe na duniya. abubuwa dama da suka shafi kiyayewa da lafiya akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaransu a cikin yankin ecowas akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ecowas yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya akwai batun bututu wanda zai ɗau iskar gas daga Najeriya ya bi ta duk wannan ƙasashen da ke tsakanin Najeriya da Morocco kaga duk ƙasashen yankin da ke cikin ECOWAS kenan. To duk akwai irin wannan abu. Sannan kuma bugu da ƙari akwai zancen ƙasashe guda uku wato burkina faso da mali da Niger da suka ba da notis cewa za su fita daga ƙungiyar ecowas wa'adin ya kusa cika ƙarshen watan farko da shekara mai zuwa wato watan janairu kenan a nan kuma su shugabannin ƙasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ecowas wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince da shi dama dokar ta ce idan ka ba da notis za a baka shekara ɗaya, bayan shekara ɗayan kuma sai a ɗau wata shida a shishirya yadda ƙasar da ta ba da notis za ta fita saboda haka su wannan ƙasashe uku sun ba da notis na shekara ɗaya shekara ta kusa cika bayan wannan duk da haka shi shugaba bala ahmed tinubu ya ce a ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi bikonsu su zauna. To wani abin da jama'a za su sani shine ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tunkare su ba tare da ƙungiyar ECOWAS ba a ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi ko kowace hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tun da dukkan su suna hama da matsalolin tsaro. A'a, ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke ai akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe shugaban kasa ya ba da izini an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya kuɗi yanzu an same su da za a yi aiki ko da suna cikin ECOWAS ko ba cikin ECOWAS za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako. An ce su wannan kasashen uku sun nemi haɗin kai ko zai yiwu a bar 'ya'yan kasashen su su yi tafiye-tafiye cikin kasashen Afirka ta yamma ba tare da visa ba? To ba a rubuce har yanzu ka san irin wannan abun za a yi tsakanin kasashe sai sai a rubuta saboda haka ni dai na san a ma'aikata ta mu samu irin wannan takarda ba ba rubutun wani ba amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan 'yan ƙasa su dinga shiga ƙasashensu amma ba a yi maganan 'yan kasashen ecowas za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocin su dinga shiga kasashen su. amma yana yawa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba wai yanzu maganan cewa kan masu fita daga yan kwasa ake ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a kafofin watsa labarai shine sun fitar da sanarwa cewa su sun ba da izini 'yan kasashen ecowas za su iya dinga shiga kasarsu amma ba su yi maganan kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanen mu umar faruk musa amurka a abuja najeriya